والسلام على رسول الله الحمد لله فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويهوي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور amma ba da uwa masu albarka barka mu da sake saduwa a cikin sabon shiri na tattauna muhimmancin addu'a da zikirin allah subhanahu wa ta'ala da kuma yawaita su da sabawa da su da mai da su ɗabi'a a cikin rayuwa ta musulmi a darasinmu da ya gabata uwa masu albarka mun tattauna addu'a istihara da kuma irin matsayinta wanda wato marwacinta ya faɗa cewa manzon Allah tsira da amincin Allah sabata a gare shi ya rika koya musu wannan addu'a wato kaman darasi kamar yadda yake koyar da su sura daga cikin surorin alkur'ani don haka a rayuwar musulmi bai kamata a samu yana fuskanta abubuwa haka nan ba babu wani shiri wanda yake na cancanta ne da kuma mai da ƙarfi da buwaya da iko ga allah subhanahu wa ta'ala wanda zai sa allah ya tausaya ma shi wannan musulmi ya jinkaya mashi ya kasance ya sa mashi hannu a cikin tafiyar da wannan abin da ya sa gaba sakamakon ya bar wa Allah duka karfi da buwaya to yan uwa musulmi kamar yadda muka sani dai irin ita yadda addu'a take da tasirin ta wato wanda ba shakka mun ji mun shashaji cewa ita addu'a ita ce akramu shai alallahi tabaraka wa ta'ala ita ce mafi karimcin abu a wajen Allah maɗaukakin sarki wato a wani hadisi wanda wato abu huraira Allah ya ƙara masa ya dayar waito ya ce wato inna aka ramashai alallahi tabaraka wa ta'ala wato addu'a ya ce mafi karimcin abu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala gabai addu'a to bawa ya zo wajen Allah subhanahu wa ta'ala da wata bukata Allah mai karamci da biyan wannan bukata shine karamcin da Allah maɗaukin sarki ya fi so wato ma'ana bayi su zauna ba sa samun wani abu sai abin da kaddara ta rubuta musu kawai abin da hali yayi wanda dama can aka hukunta musu shine kadai za su kai gare shi to ba shi bane mafi karimcin abu a wajen Allah kamar a ce bawa ya kokafe ya wato ƙadaddabe ya mai da hankali yana roƙon Allah wani abu komi yake ganin abun nan yana wuyata gare shi ko yake ganin abun nan mai nauyi ne amma dai sanin cewa Allahu ala kulli shay'in kadir ya roƙi Allah wannan karimci kuma Allah subhanahu wata'ala ya biya mashi to wannan shine mafi karimcin abin da Allah ya fi so sannan kuma wato ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda ya roto hadisi marfu'i daga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa wato salullaha min fadlihi salullaha min fadlihi fa inna allaha yuhibbu an yus'ala wato ku roƙi Allah daga falalolin shi lalle haƙiƙa Allah na son a roƙe shi Allah yana son a roƙe shi kuma wato maganganu na ayoyi a cikin alkur'ani sun gwada haka Allah madaukakin sarki wata aya ce wa atakum min kulli ma sa'altumuhu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar. ashe Allah bai baku dukkan abin da kuka roƙe shi ba da fa za ku kirdige ni'imomin Allah ba ku iya cimma iyakarsu lalle dan adam dai kawai butulu ne butulu ne mu cewa addu'a tana buce hushin Allah subhanahu wa addu'a tana buce hushin Allah subhanahu wa don hadisin da ya zo daga manzon Allah tsira da amincin Allah sabata a gare shi cewa mallam yas'alillaha ya gudub anhu wanda baya roƙon Allah Allah na kauda mai fuska ai Allah ya anhu yana fushi da shi sakamakon baya yawaita roƙon shi Allah maɗaukacin sarki yana son a roƙe shi wato wani mai wa'azi yana cewa la tas'alanna bunayya adama hajatan wasalin ladhi abwabuhu la tusadu wato ka daina roƙon ɗan adam wata buƙata ka roƙi allah wanda shine ƙohohin shi ba a rufe su sadda masu kuɗi da masu mulki suka rufe ƙofofi lokacin allah ke bubbuɗe nashi yana tambayi ina mai buƙata wato allahu yaghdibu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdibu allah fushi yake idan ka bar roƙon shi amma dan adam sadda kake roƙon shi bukata sannan yake fushi shi Allah subhanahu wa ta'ala mahalicin mu daɗi yake ji murna yake yi kuma yana ga lokacin ne bawa ya sabka a matsayin shi na bawa ya kaskantar da kanshi ya roƙe shi yana daga cikin manya-manyan addu'o'i yana daga cikin manya-manyan ibadoji bawa ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala don haka roƙon Allah babbar ibada ne kada mai sakaki a cikin roƙon Allah game da komai 'yan uwa musulmi game da komai muka sa gaba mu roƙe shi wa qala rabbukum ud'uni astajib ku. Allah ya ce ku roƙe ni in amsa muku innal ladina na ana ibadati sa jihar na dakhilan wanda suke wato girman kai gabanin roƙon Allah Allah ya siffata su da masu girman kai to yan wuta ne Allah ya kare mu daga azabar wuta da ta kabari illa اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم